ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمع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 تعرفهم بسيماهم لا يسألون لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى أتكن ونن آية wacce tana cikin ayoyin da suke fayyacewa da bayyanawa na yadda za a bayar da sadaka da taimako domin ƙarfafa addinin Allah da kuma ƙarfafa bayin Allah. Ayoyin da suka gabaci wannan sun yi bayani akan kashi-kashi na mutane dangane ga masu bayarwa. sannan ta yi bayani kashi-kashi dangane ga abin da za a bayar sannan aka yi bayani kashi-kashi dangane ga halin da za a bayar sannan aka yi bayani akan zamanin da za a iya bayarwa a kowane zamani sannan kuma nan Allah ta'ala yana kasa mana kashi-kashi na waɗanda za a bawa kenan bayarwa tana da rukunai guda biyar na farko akwai mai bayarwa Shi ne wanda Allah ya wadata shi da abin da zai bayar na biyu akwai wanda za a bawa shi ne wanda yake da bukata gane ga abin da za a bayar din na uku akwai za a bayar din na uku akwai shi kan kansa abin da za a bayar din me za a bayar wa za a bawa wa zai karɓa? na uku shi ne ko na hudu shi ne don gane ga yanayin da za a bayar ɗin a fili za a bayar ko a ɓoye za a bayar da daddare za a bayar ko da rana za a bayar wato zamani da lokaci da gurin da za a bayar ɗin da sannan kuma wannan rukuni na biyar shine Allah yake bayyana mana irin mutanen da za a bawa su mutanen da za a bawa kashi-kashi ne akwai wanda a zahiri da ka gan shi kaga talaka a zahiri da ka gan shi kaga mai bukata a zahiri da ka gan shi kaga mai larura a zahiri da ka gan shi ka san wannan yana bukatan agajin gaggawa watakila saboda ramar jikinsa ko saboda tauyewa fuskarsa ko kuma saboda raggar da ke jikinsa na tsimbokarai rigarsa ta gaji shi ya gaji akwai alama a zahiri da za ka gane wannan lalle yana bukatar a taimake shi sannan wani kuma za ka gan shi bulbul ka gan shi da sabuwar riga fes amma kuma ya fi wancan ɗin bukata shi ya ɓoye bukatar tasa ba za a gani ba sai an yi la'akari da kyau za a gane mutumin nan wato mutum ne da baya son a gane ba shi da shi ba mutum ba ne mai roƙo ba mutum ba ne da wato yake nuna bukata amma kuma yana da tsananin bukatar e yana da iyali ko yana cin wata larura babba amma jama'a za su gan shi gashi kosashe bulbul kuma ga riga sabuwa ya sa amma kuma talaka ne watakila sabon shiga talaucin ne shi yasa ba a gara ma ba ba a ga kecewar riga ba watakila kuma wani yanayi ne ya zo masa na gaggawa wanda yake bukatan a bashi watakila kuma irin mutanen nan ne masu tsantseni waɗanda ba sa bayyana cewa suna da bukata sai Allah ta'ala ya karkasa mana su a can ya gaya mana wata utu hal hmm. kuka miƙa ta zuwa ga mai bukata ashe ɗaukan sadaka a kai ta wurin mai bukata shi ma yana cikin haƙƙin shi wanda zai bayar in kana da hali ka ce zauna a gida in kawo maka ya fi ka ce zo ka karɓa in akwai halin kai masa gida samani ya fifita ya zo ya karɓa ɗin domin shi ma ya shiga da ita da daddare ba tare da makota sun san abin da aka bashi ba to saboda haka akwai akwai tantance wannan to anan sai Allah ta'ala ya gaya mana siffofin masu bukata amma kuma masu kamewa ya siffanta su da siffofi guda shida a cikin wannan aya akwai siffofi guda shida na waɗanda suke da bukata amma ba za a gane bukatar ba waɗannan abubuwan guda shida sun lullube abin da za a gani na fili sai Allah ya ce a yi amfani da basira a yi amfani da hikima a yi amfani da la'akari wajen tantance waɗanda za a bawa masu bukata a fili da waɗanda kuma ba a ganin bukata a zahiri ba can an gaya mana cewa shi wanda zai bayar shi ma kashi-kashi ne to nan mai karɓar ma kashi-kashi ne akwai wanda zai bayar muka ce daga halal ɗinsa kuma ya bayar da mai kyau kuma ya bayar saboda Allah wannan shi Allah ya fi so ka bayar da mai kyau ko mai yawa kuma ka bawa wanda ya cancanta kuma ka yi saboda Allah kuma ka bayar da mai kyau kuma daga halal ɗinka wannan shi ne aka fi so sannan na biyu shi ne wanda zai baka ya maka gori ya cutar da kai ya kuma yi riya ya nuna wa mutane ya bayar sannan kuma ya ba da mara kyau sannan kuma ya cutar da wanda ya bawa sai kuma wanda shi kuma shaidan ya riga ya tsorata shi ya firgita shi cewa kada ya bayar in ya bayar ma wato zai yi asara ko zai rasa ko kuma zai talauce ko zai tsiyace ko abin hannunsa zai kare don haka shi ba ma ya bayarwar ko zai bayar cikin ɓacin rai da damuwa zai bayar yana yi yana gunguni yana yi yana zumɗe yana yi yana ɓata rai saboda shaidan ya riga ya tsorata shi insha Allah ta'ala yace ita wannan sadaka za a bayar ta ne lil fuqara zuwa ga masu bukata waɗannan masu bukata akwai fakiri akwai miskini shi fakiri Shi ne wanda yake da tsananin bukata shi ko miskini ne wanda yana da abun amma bai ishe shi ba misali mutumin da yake da mata biyu yake da 'ya'ya biyar yake aikin gwamnati ko aikin kamfani ake ba shi dubu ɗari dubu ɗari a wata ga mai mata biyu da 'ya'ya biyar nawa kenan kullum ya kai dubu biyar kullum na'am dubu ku da ɗari biyar yanzu mutumin da yake da mata biyu yake da 'ya'ya biyar wataƙila ma kuma gidan da yake ciki na haya ne kana ba shi dubu ɗari biyu wata to da wanne zai ji da siyan ruwa ko da kuɗin wuta ko da kuɗin makaranta ko da kuɗin asibiti ko da kuɗin haya ko da abin da za a ci kullum ko da sutura a wannan dubu ɗarin ya zai iya riƙe mata biyu da 'ya'ya biyar da wuya a sati wani bai rashin lafiya ba to kuma kullum sai an ci akalla sau uku a ci da safa a ci rana a ci da daddare to me za a ci a cikin dubu uku da ɗari biyar da yake samu kullum ma'ana albashinsa ko kuma allowance ɗinsa ko kuma kuɗin ƙodagonsa dubu ɗari ne a wata kaga mai irin wannan yana buƙatar mafi ƙaranci a bashi dubu ɗari uku don ya zama kullum yana kashe dubu goma a gidansa sannan kuma a ƙara masa dubu ɗari biyu saboda magani da abinci da kuɗin makaranta sannan kuma ƙarshen shekara in ba gidansa ba ne mai haya zai zo ya tsaya ƙofar gidan ya ce ba ni kuɗi ko ka fito in samu kulli yanzu ma an daina samu kulli in mutum ka ƙi biyan kuɗin haya sai ya zo da mai kafin ta cire masa kwanan gidan shikenan sai kawai a cire kwanan gidan a yanke wuta a yanke ruwa a cire kwano to kaga dole ka tashi an maka tsirara an buɗe sama in ana zafi ko ana sanyi ko ana ruwa ko ana ƙura kaga dole ka tashi to to waɗannan abubuwa suna buƙatan a yi la'akari da wasu ba za ka ga buƙata a fuskarsu ba ba za ka ga buƙata a jikinsu ba amma ka kai tsanaki da rayuwarsu ka kalli abin da suke samu ka kulli yawan iyalansu ka kula da yanayin da suke ciki akwai buƙatar ko bai roƙe ka ba ka ɗauki kuɗi gwaggwaɓa ka bashi wani kan ka kalli sana'arsa za ka san cewa lallai yana da bukata daurewa yake yi jarin gaba ɗayan bai kai dubu ɗari ba jarin da yake juya kullum kuma a ciki yake son ya fidda kuɗin makaranta ya fidda kuɗin asibiti ya fidda kuɗin haya ya fidda kuɗin abinci ya fidda na sutura watakila ma an yi suna har da na rago a cikin wannan kuɗin za a fitar to da za ka ƙara masa miliyan ɗaya jarin zai yi ƙwari jarin zai yi ƙarfi watakila in ya ci gaba da juyawa sai ka ga Allah ya sa alka akwai waɗanda su ba za ka gaka akwai waɗanda su ba za ka gane ba sai kayi la'akari sai kayi amfani da hikima sai kayi amfani da firasa shine Allah ya faɗi waɗannan siffofi guda wato shida siffa ta farko Allah ya siffanta su da alfukara masu tsananin bukata ne wato shi fakiri ya fi miskini in aka ce miskini da fakiri to ana nufin fakirin wanda bukatarsa take da tsanani miskini kuma wanda yana da shi amma ba zai ishe shi ba amma aka faɗi miskini shi kaɗai, to faƙiri ma ya shiga in ka ga faƙiri ba shi in aka faɗi faƙiri shi kaɗai, ka ga miskini ma ba shi to haka nan sai Allah ya faɗi mai tsananin buƙatar ai za mu ga annabi alaihi salatu wasalam ya nemi tsari da faƙaru amma bai nemi tsari da miskini ba yace Allahumma ahini miskinan wa amitini miskinan wa hshurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni talaka ka amshe ni talaka kuma karaya na a cikin talakawa amma da yasu ce Allahumma ya uzubika minal kufri wal faqri Allah ana neman ka tsare ni daga kufri da faqar da kafirci da talauci mai tsanani fadauci mai tsanani abun gudu ne don shi kusa kusa mutum yake da bakin kofa ko yana bakin boda da kafirci insha Allah ta'ala ya ce allil fuqara da masu tsananin bukata allazina sifarsu ta biyu kenan ta biyu allazina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su aka kange su aka dakatar da su a tafarkin Allah sun tsaya ba sa komai sai aikin karantarwa da karatu da fita jihadin yada addinin Allah da kare addinin Allah aikin su kenan akwai waɗanda sun wakafin kansu sun tsaye da kansu sun dakatar da kansu sun tare kansu ba sa komai sai karatu da karantarwa sai ilimi da ilmantarwa sai kuma aikin da'awa da aikin yada addinin Allah da wayar da kan mutane da kira zuwa ga zaman lafiya ilmantar da mutane aikin su kenan in suka ce za su tafi neman kuɗi su watsar da wannan to kuma za a rasa masu wannan aikin so da haka sai gwamnati ko al'umma ko 'yan kasuwa ko ma'aikata wani ya ce to ku tun da aikin ku karatu da karantarwa to ku tsaya akan wannan zan sa muku albashi ko zan samu hanyar da za a dinga ci da ku ana ba kuɗin littafi ana baku ku allowances kamar dai makarantu da gwamnatin tarayya take kafawa na manyan jami'o'i ai kyauta ake ba da karatun ko dan kuɗin da ake biya dan kaɗan ne ka kwatanta da private school to ka ashe yana akwai tsari da ra'ayi a samar da makarantu a samar da cibiyoyi na addinin musulunci yadda jama'a za su zo su dinga karatun addini kyauta kai hadda qur'ani kai tafsiri ka karanta kira'o'i ka karanta hadisi ka karanta musalawal hadisi ka karanta fiqh da usulul fiqh ka karanta fannin da'awa karantarwa da wa'azi da ilmantarwa da dabarun jawo hankalin mutane zuwa ga addini sai an rigaye ka ka goge halinka sun zama masu kyau ɗabi'a ka ta zama mai kyau iliminka ya zama mai faɗi mai yawa mai yarwa mai albarka halayenka kuma sun yi kyau sosai to sai a sake ka a ce ka tafi karantarwa ka tafi wa'azi ka tafi yada addinin Allah wannan saka kuɗi a irin wannan cibiya yana cin abin da zai wato ake kira zuwa gare shi shine usiru fi sabilillah wato an an tsare su ko an an dakatar da su ko an kange su fi sabilillah a tafarkin Allah cikin shari'a Allah cikin addinin Allah kun ga sifa ta biyu kenan ga su matalauta kuma ga su ba su da wani aiki sai karantarwa ilmantarwa yada addini kara addini da kuma aikin alkhairi sannan sifa ta uku la yastati'una darban fil ardi Allah ta'ala ce ba sa iya kuma samun iko na su tafi kasuwanci a ban ƙasa wa yadribu ya fil ardi hmm. ad-darbu shine as-sa'yu hmm. mutum ya tafi nema ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar sana'a ko ta hanyar noma ko ta hanyar kiwo ko kodago ko harkar aikin gwamnati ko wani abu shi zai iya din amma in ya tafi kuma za a rasa wanda zai yi wannan aikin daka shi ya tsaya ya tarewa musulunci ya tarewa musulmi kamar yadda faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana da dan uwa shi yana zuwa kasuwa shi kuma dan uwan nasa yana zuwa makaranta shi baya zuwa ko ina kullun yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al suffa kawai karatu yake yi aya ta sauka ya haddace hadisi ya sauka ya haddace amma manzon Allah tambaya ya haddace tambayar in annabi ya bada amsa ya haddace amsar yana kallon manzon Allah kawai ya ga mai manzon Allah yace mai manzon Allah yayi me aka yi a gaban manzon Allah bai hana ba yana haddace mana addini da shari'a shi kuma dan uwansa yana kasuwanci ya je kasuwa ya nemo sai ke ɗaukar nauyin mai zuwa makarantar wani lokaci sai shedan ya fara nuna masa to shi fa wannan yana zaune kamar baya komai kai kana kasuwanci kana ɗaukar nauyinsa sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah dan uwana yana gaban ka yana karatu ni kuma ina kasuwanci ni nake ɗaukar nauyinsa sai ce la'allaka turzaq bihi mai yiwa saboda shi ma Allah yake maka arziki mai yiwa saboda shi Allah yake wadata ka mai yiwa bashin da kake ne Allah yake ƙara maka hanyoyin samu saboda haka dan ka ɗauki nauyin almajiri yana karatu ko ka ɗauki nauyin alaramma yana koyar da ƙur'ani, ko ka ɗauki nauyin malami yana da'awa yana wa'azi yana ilmantarwa mai yiwa saboda shi ne Allah yake ƙara maka arziki yake ƙara maka wadata yake tsare dukiyarka yake tsare ka daga makiya saboda aka kada shaidan ya zo ya hana ka wannan wasu kuma daga cikin sahabbai sai su haɗa biyun. su zo makarantar su je kasuwar mutum sai ya zama ya ware lokacin zuwa makaranta da lokacin zuwa kasuwa ya zo da safe zuwa azahar ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwasa ilimi da karatu bayan azahar sai tafi kasuwa wani kuma ya tafi kasuwar da safe bayan azahar sai ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har sallar isha har sai manzo Allah ya shiga gida shi ma sai ya tashi ya tafi to duk abin da aka yi a ranar ya haddace ya kiyaye ya rike wani ya tambaye shi ya ce ra'aitu sami'itu hmm. na ga manzon Allah na ji manzon Allah ga abin da na gani ga abin da na ji to wasu kuma sai suka ga ai idan na tafi kasuwa da safe to abin da aka yi da yamma ban sani ba in na tafi da yamma abin da aka yi da safe ban sani ba to sai mutum biyu su haɗu sai su ce to yanzu mu wata dabara ni da kai mu haɗe mu kana sai da mai ina sai da gari sai mu haɗe a rumfa ɗaya sai ka zauna mana kai mana ciniki gaba ɗaya yau kai ka wuni a kasuwa ni kuma yau in wuna a makaranta sai mai majalisi mahaɗa in yamma tai ka dawo da kasuwa ni kuma yamma tai na dawo daga makaranta sai mu haɗu a wannan mahaɗa to kai me aka samu a kasuwa sai ko me aka samu a makaranta shi sai ya gaya masa duk abin da ya faru tun daga safe har yamma yau je kan muna zaune wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaza ya bashi amsa kaza ya zo da aya kaza sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kaza a gabansa ko ya ce kaza ko ya yi kaza ko an yi kaza duk ya haddace sai ya gaya maka kaga ya samu ilimin ranar sai ce kai kuma kasuwa fa sai ce eh an yi cinikin garin ka kaza an samu riba kaza an yi cinikin mai na kaza an samu riba kaza to sai a raba ribar sai kuma a juya wanda ya je makaranta din jiya shi kuma sai tafi kasuwa gobe shi kuma wanda ya je kasuwa din shi kuma sai tafi makaranta shi ma sai ya je zauna musu kaga sun yi dabara sahabban annabi da basirarsu da hikimarsu da kimiyyarsu ba su rasa karatu ba ba su rasa kasuwanci ba shi yasa lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya wafati mutane duk suka tafi kasuwa ga masu karantawa a masallaci sai abu ta ya tafi kasuwa yace ya ku jama'a yan kasuwa ku je masallaci gashi can ana raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kowa rufe kantinsa sun dauka wani makudan kuɗi ne ko ta dukiya ce aka dinga rufe kantina ana ta tafiya aka cika masallaci sai suka kawai wani yana ta karantar da hadisi wani yana karantar da qur'ani suka ce ya ba hurairah ta aina ma lana ka ce mana ana rabon gado masallaci mun rufe kasuwa mun zo masallaci mu ga komai ba sai masu karatu da masu karantarwa ita ai shine wannan shi ne gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annaba ba su ba gado ba sai gadon ilimi al ulama warasatul anbiya hmm. al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama inna ma al ilm hmm. faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafi hmm. yace annabawa sun ba gadon ilimi ne wanda ya je ilimi na qur'ani ya iya qur'ani ya ƙwarya qur'ani ya san ma'anar qur'ani ya san fassarar qur'ani ya kuma karanci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa to wannan shi yayi ilimi duk ragowan ilimin muka waɗannan suke takewa baya saboda haka kun ga wato wannan sufa kenan ta uku la yastati'una darban fil ardi ba dan ba za su iya ba sai dan sun shagala da wani aiki na addini an ce waɗanda suke ake magana a kansu ahlus sufa sun kai su 400 ba inda suke zuwa suna nan kawai suna jira a ce aikin Allah ya tashi su tafi suna jira aya ta sauka su haddace suna jira faɗi hadisi su haddace sun yi ƙaura daga garuruwan ba su da iyali ba su da gona ba su da kasuwa ba su da rumfa ba su da wani guri da suke zuwa face sun zauna kawai suna haddace addini suna wato koya mutane addini duk wanda ya zo sai ya musu tambaya wanda ya zo neman ilimi sai su koya masa ilimi to wannan shine siffa ta nawa siffa ta uku siffa ta hudu ya hasabuhumul jahilu aghniya min ta'affufi wato wanda bai san halin su ba shine jahil anan wanda ka jahilci mutum ba jahili na rashin ilimi ba wanda bai san halinka ba bai san ka ba bai san yanayinka ba to sai ya ɗauka kai mawadaci ne saboda kamewa wanda bai san halin su ba in ya gansu fes-fes ya gansu rigarsu mai kyau ya ga babu alamar wato a wato jin jiki a tare da su sai ya ɗauka wadatattu ne ba kuma wadatattu ba ne kamewa ce yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affufi saboda su da rashin roƙo da rashin zubar da mutunci da ƙimarsu wanda bai san su ba bai san halinsu ba sai ya ɗauka wadatattu ne ya sabuhumul jahilu aghniya kaga kuma Allah sifanta su da fukara amma kai sai ka dinga musu kallon mawadata irin waɗannan mutanen sun fi shan wahala a wannan zamanin yanzu to yanzu mai bukata ma ba a bashi ba balle wanda ma sai ka je ka bincika ka gano shi cewa yana da bukata akwai mutane da yawa suna nan sun mutu ba abin da ya kashe su sai yunwa sun mutu ba abin da ya kashe su sai ciwo suna da ciwo amma suna jin kunya suna jin nauyi su je su tambaya za ce wani mutum ya zo masallaci ya damu yana cikin damuwa yana son ya bara an idar da sallah sai ya miƙe sai ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam ya gaji an zura ma ido kawai sai zuna ya fashe da kuka to bai iya ba bai saba ba ya rasa bai zai ce kawai sai zauna fashe da kuka hmm. sai liman ya ce to wannan fada kuke gani irin su ne Allah yake faɗa alkur'ani yana da damuwa amma bai saba roko ba wani ko saboda ƙwarewa ma ya mai da abin business in ya miƙe in ya fara kai daga jin yadda yake shirya maganar ka san wannan ba ta mabukaci ba ne ta bizines. wallahi tafiya ce ta kawo ni zan yi gabas to na tsaya a can jakata tana daidai can da wayata ta ka dauke na sa caza na sa caza a can wato sai wani ya dauke saboda haka kaza kaza kaza wani ma da muka taba samu hanta ya samu sai da sai ya sa bandeji ya daure ta sai take tsatsafo da jinin jikin hantar to ka gani zaka ɗauka sabon gulando ne yana tsatsafo da jini da kuma ya samu sanda yana dogarawa yana dogarawa ya zo ofis ɗinmu ya ce ga ciwo ya samu kuma ga larura ga waye ga waye akwai ɗan hizba mai la'akari sosai sai ke shi bai dada mutumin nan ba sai to baka da shi ba ya za a yi abu ya shi sadaka ya ce a'a ai saboda da ya zo hizba ya kamata wajen amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar shikenan suka ce wannan ciwon naka yaushe ka ji a ina ka ji yaushe aka je asibiti wa ya daure to ga wannan shi ma jami'in lafiya ne bari ya kwance ciwon ya duba ya ga me yake faruwa ha da zafi yace a ba komai yayi nan za ana kwancewa sai ga kafarsa sumul kawai hanta ya dandaka A shi an dandaka hanta aka daure ta za ta dinga tsatsafar da jini shi dabarar da yake nan akwai kuma wanda shi kuma ciwon gare shi na gaskiya amma an kace masa tashi mu je asibiti ba zai yadda ba saboda ciwon shine jarin idan ka warkar da ciwon yana nan ka ganshi za ga abin tausayi yana zama a wata danja ga gulando mai munin gani yana kudaje na bi yana fifita in kace masa to yanzu kai tashi mu je asibiti sai ce ai ya an ce kafa sai dai a yanki shi kaza kaza kaza kaza ba zai so wannan ciwon ya warke ba domin wannan ciwon shine jarin kuma da shi ake business akwai irin waɗannan akwai wanda zai zo ya shirya a nan ya ce kaza a wannan masallacin a tara masa ka gan shi a wani guri ya canza kuma wani kala abin can ba a tara masa akwai ma aka gano sai ta ɗebo yara ashe haya yaran take ɗaukowa da na goye da na hannu da na waye sai ta zo bakin titi irin goma dare ɗin nan lokacin motoci sun fara karanci sai motocin masu arziki da manya za ka dinga gani na haya sun ragu sai ta zo bakin titi wajen danja sai ta tsaya shikenan tana kuka cewa mijinta ne mutu ya bata da marayu kaza kaza kaza kaza ita ma da aka bincika sai aka gano ashe yaran karɓo su take haya su ma iyayensu akwai abin da za a ba su da yamma in an koma gobe da safe a kowace muka gani ma uniform ta dinka ma yaran ta dinka musu uniform ta zo bakin hanya tana cewa ko rosa aka yi daga makaranta babansu ya rasu kuɗin makaranta za a biya to da irin waɗannan wasu sun riga sun goge sun iya wata ran kace za ka daƙaƙa ka zurfafa ma sai ka hana mai gaskiyar bisa wata ran kawai ka kau da kanka ka bayar kawai amma an kace wata ran sai ka gano cewa lalle wannan ba business yake ba bukata ke ta sa yake wasu na nan sun maida wani ma ta haka fa yayi gida yayi mota yayi waye yayi waye yayi waye akwai su wanda aka bincika aka tara har gidaje gare shi amma zuciyar ta mutu da wannan barar yake tarawa akwai wanda za a buge shi mota ta buge shi a zuwa ana kokarin yunkurin daukar sa kai shi asibiti wajen ciccire tsummokaran nan sai kaga wani kullun kuɗi wani kullun kuɗi dubunnai sun fado daga jikinsa akwai waɗanda sun mai da bara business sun mai da kaskan da kansu har zuciyarsu ta mutu har zuciyarsu ta mutu ko sun samu din ba za su iya daina wannan abin da suke na bara ba akwai kuma masu bukata ta gaskiya wanda ba ma sai ya sa yagaggiyar riga ba ba sai ya sa bakinsa ya bushe ba ba sai ya tafi yana kuka ba ba sai ya karkatar da murya ba ba sai ya ɗauki sanda ko ya sa ciwo ba in kai la'akari da kyau ka kalli nauyin da ke kansa da yawan iyalansa da abin da yake samu kai ka san wannan yana jin jiki kawai ya iya faɗa ne irin waɗannan Allah ya ce ka amanta da su a dinga bincikowa kai mai arzikin za ka yi kyauta ka ba wa waɗanda kake ganin ga su larurarsu a fili take Allah kuma ya ce ka duba kuma waɗanda larurarsu ba a fili take ba ba sa nunawa kai za ka binciko da kanka ka ce kai wani in aka yi la'akari da shi to ma nawa yake samu ga nauyin da ke gabansa ga yawan iyali ga yawan yara ga kaza ga kaza ga shi yana ta ƙoƙarin nema amma abin da yake samu kai da gani ka san baya isassa yana buƙatar agaji da taimako ko a ƙarfafa jarinsa ko a ƙarfafa samunsa ko a ƙarfafa ko a rage masa nauyi a ɗauki nauyin iyalansa wasu je su gaba da karatu an masa wannan an taimaka masa to irin waɗannan su ne Allah ta'ala ya shigo da su kun ji siffa ta nawa kenan siffa ta nawa ta hudu sai Allah ta'ala ce ta'arifuhum simahum za ka gane su da alamarsu akwai wata alama da suke da ita wacce za ka gane hmm. ba za ka ba alama ce ta fili ba sai ka yi amfani da basira sai ka yi amfani da zaka'i sai kai amfani da hikima shi sa aka wani littafi sunansa al'azikiya mutane masu kaifin hankali da kaifin basira wanda za su iya gane mutumin da yake da yagaggiyar riga a fili amma kuma wani mawadaci ne da kuma wanda yake da sabuwar riga a jiki amma kuma mai bukata ne so wannan ba zai dau hankalinka cewa sai ka ga mutum ya jigata sosai don wani shi baya ba da taimako sai ya ga jigatacce mai yagaggiyar riga mai busasshen jiki mai busasshen leɓe mai jigurguzuzun kai mai dauɗa da ƙazanta to sai ce wannan yana da bukata to tun da jama'a sun gano irin wannan kuke bawa to sai su mai da kansu irin wannan don su karɓa wani shi kuma ko me za ka bashi a duniyan nan ba zai roƙe ka ba ko ba zai daka gane ba kullum sai ya wanke rigarsa ya tafi nema wani ba za ka gan shi da mota wallahi amma ya fi wannan mai maka baran bukata akwai wanda ya ce mu ya ce kaga malam motar nan da ka ganna shiga ita ce rufin hatin da nake shiga kasuwa in jama'a suka ga babu motar nan babu rigar nan to ko hulɗa ba za a yi da ni ba su da wannan rigar da wannan din ita ce rufin asirin a ci gaba da kasuwanci da kai a baka kaya ha a karbi kaya a hannunka ka je ka ce wani ba ni tirela guda ya baka don ya ganka da mota ya ganka da sabon riga bai san cewa sabon rigar da mota su kaɗai suka rage maka ba ya baka tirela ka siyar ka ɗau kuɗin dillancinka a kai ka kai masa da zai ga cewa babu wata a ƙasa ka zo ba zai ɗauki tirela guda ya baka ba don in ka ɓata bai san da zai nemo ka ba su saboda haka wani ɗan kasuwa ne za ka ga ya daure da sabuwar riga da sabuwar mota amma sabuwar riga da mota kaɗai suka rage masa a duniya su ma kuma an riƙe su ne saboda jama'a su suke gani suke siye da siyarwa da shi da da babu su a gari ƙasa take ce aka ga ta yage ya zo ce bar tirela ɗaya ka ce to ina kuka dawo gobe ba zai yadda ya business da shi ba saboda ya yi wannan ne don ya kare mutuncin kasuwancin da sana'ar kuma a ci gaba da gurgurawa da shi haka shine Allah ta'ala Ya ce ta'arifu hum bi simahu la yas'aluna nasa ilhafan ga wata sifar su kuma Allah ta'ala ce ba sa tambayan mutane da naci to malamai suka ce ana akwai akwai alqaid akwai kuma al-muqayyad al qayd aka kore ko al-muqayyad aka kore ma'ana ba sa tambaya kwata-kwata ko suna tambaya din amma ba sa naci a wajen tambayar sai malamai suka ce biyun aka kore gaba daya da al qayd din da al-muqayyad la yas'alu lan nasa ilhafan ba sa roƙon mutane da nacewa ma'ana shi mafi munin roƙo shine wanda aka yi aka nace to ba sa yin munin roƙo irin wanda za a haɗa da nacewa da aka ba sa yi roƙon kenan kwata-kwata kenan Allah ta'ala anan ya siffanta su da cewa ba ma sa roƙo kuma in suka yi roƙon ma ba sa nacewa kenan ya kore roƙon ya kore nacewar ba wai ya tabbatar da suna roƙo ne amma nacewa ne ba sai a lokacin roƙon ba domin da suna roƙo na cewa ne ba sa yi da Allah ta'ala ba zai ce ya saba humul jahilu aganiya amina ta'afuji ba hmm. haka wannan jimla ta baya ta nuna mana jimla biyun aka kore musu gaba daya hmm. ba sa roƙon ko ba sa naci ba sa hadawa da naci da roƙo kenan wato an kore musu duka biyun kenan shine Allah ta'ala ya ce wa ma tumtiqu min khairin abinda kuka ciyar na alkhairi wato na dukiya ko na abin da ake bukata fa inna Allah bihi alimun Allah yana da cikakken sani hakika Allah yana da cikakken sani da wannan abun. ku komai kuka bayar ko kaɗan ne ko mai yawa ko a fili ko a ɓoye Allah ta'ala yana da cikakken sani da wannan abun kuma zai muku sakayya akai kai kaga kenan waɗannan siffofi guda shida da Allah ta'ala ya faɗa na waɗanda suke da alamar kamewa wanda talaucinsu bai bayyana a fili fili ba saboda kamewa ko saboda hakuri ko juriya to Allah ta'ala ya faɗi wannan siffa shida ba wasu ya samu shidan gaba ɗaya ba za a iya samun wasu daga ciki ko biyu ko ɗaya ko uku ma'ana ba sai siffa shidan ya sun cika sannan za a taimaka musu ba ko ce aka samu daga ciki ana iya taimakon mutum amma annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa wato ba talaka bane wanda wato loma take mai da shi ko loma ɗaya ko loma biyu ko dabino ɗaya ko dabino biyu sai ce a'a shi talaka shine wanda ba ka samun wata wadata da za ta wadatar da shi kuma ba za ma a lura da cewa yana da bukata balle a yi masa sadaka ko baya tambayan mutane komai wani hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito bukhari ma ya rawaito shi mai lamba ta ɗari da uku a cikin muslim mai lamba ta dubu hudu da ɗari biyar da talatin da tara sannan kuma sahabbai sun tambaya annabi alaihi salatu wassalam dangane ga wato a hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i yake cewa mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu tara ko mu takwas ko mu bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku zo ku yi min chaffa suka ce ya rasulullah akan me zamu maka chaffa mubaya'a sai ya ku bauta wa Allah shi kadai ka ku hada shi da abokin tarayya ku kuma ku dinga yin salloli biyar sannan ku yi biyayya ga shugabanninku akan abin da bai saba Allah ba kuma kada ku roƙi mutane komai to suka ce su kaɗai ne suka cika wannan sharaɗin na ƙarshe ku tambayi mutane komai ɗaya daga cikinsu ya ce na ga waɗannan mutanen da suka wa Annabu wannan alkawarin ɗaya daga cikinsu yana kan raƙuminsa ko dokinsa ko alfadarinsa yan bulalar da yake kora raƙumin za ta a aninsa ta faɗi ba zai ce wani miƙomin ba sai dai ya tsaye da raƙumin ya sako ya ɗauka wai don ka a ce ya roƙi mutane wani abu ni komin kadai ma ba sa yi balle su ce suna da bukata a gurinka to ma an ce a da kamar yadda Abdullahi da Mas'ud ya faɗa masu bayarwa suna da yawa masu bukata sun yi kaɗan ita za a zo zamanin da kuma masu bayarwa za su dawo 'yan kaɗan masu bukatar za su zama ainihin wato da yawa to kamar wannan zamanin masu in kana bayarwa to ka dinga ganin masu bukata ke masu bukata sun fi yawa kuma a wasu lokutan ma wani sakafar ya bayar ya fi sakafar wato sakafar ya karba ya fi sakafar ya bayar wato an wayi gari mutane sun fi kaunar karba fiye da bayarwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hannun da ke bayarwa ya fi daraja akan hannun da yake karba hmm. ko al al ulya khairun min al yadu sufla hmm. sai ce hannun da ke saman shine mai bayarwa hannun da ke ƙasa shine mai karɓa to mutanen da sun fi sha'awar su zama su suke bayarwa da aka kowa zuciya yake ya bayar ba zuciya yake a bashi ba in ka ga an baka ka karɓa to sai in akwai larura amma kowa so yake ya bayar to yanzu kuma masu son su karɓa sun fi yawa akan masu son su bayar wani ma ya cancanci fa ya bayar amma sai ya shiga layi masu karɓa yana da halin da zai bayar amma ana raba sabil zai shiga layi in kai magana sai cewa zai bar banza ba zai babbaci saboda zuciyarsa ta mutu ya riga ya saba da wato ainihin a karba shi yasa zamu ga akwai hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke tir da mutumin da ya mai da kansa mai roƙo ko ya mai da kansa mai tumasanci dama an ce hanyar mutuwar zuciya guda biyar ce na farko tumasanci na biyu maula na uku bara na hudu ne roƙo na biyar kuma nuna halin da ba shi da kyau ga mutane don su ga cewa kana da bukata su baka in muka ɗauki na farko tumasanci su masu tumasanci su ne su mafi yawansu abokan masu kuɗi ne sai su zo maka bayan ka taso daga kasuwa sai zo suke ce kai yi alaji abokin nan naka fa ya ci ƙasa sai ka ci a zauna shi kullum dan kasuwa yana son ya ji abokinsa ya yi baya to sun sai su ka maka wannan labaran kai kuma ka wannan labaran kai kuma kana sha'awar jin irin wannan labarai sai ka ba su gurin zama kana sha'awar jin irin wannan labarai sai ka ba su gurin zama sai a kawo abinci ai alajin duk kasuwar nan fa ba ka ka wato in ka kula da kyau a za ga wani yanzu kasuwarsa ba ya sai da rumfar nan ta baya ba ai ɗayan ma kusa sai da ita wataƙila ba kai ne zaka sha kuma ka kula yanzu odarsa ta yi ƙasa a yanzu ji a kasu sai mutum ya dinga jin daɗi ana ziga shi ana kushe 'yan kasuwa da su waɗanda masu tumasanci in suka gama maka wannan labarin sai ka kawo wani abu ka ba su sai ka ce ya gobe za ku dawo ko za mu da alaji to akwai kuma na masu mulki shi kuma mai mulki zai jiwa ai jam'iyya kaza ta kusa mutuwa ai wani ma kaga ya fara takarar na ai ya fasa sai zauna su ma sai an gama mulki kan shugaba ya gaji sai su zo su zo abokan hira na ƙarshe sha a zauna ta kawo masa ai wane da ai ba wane da ba mai gida yanzu ba ai wane ai an dinga kushe mutane ana kukkushe ana nuna wane ya faɗi wane ya ci ƙasa wane ya sallama wane ya tsallaka wane ya gudu wane ya dawo wane ya jika wane ya shantara da gudu wane ya kasa kaiwa sai kuma kana jin daɗin labaran waɗannan faɗaɗɗun da watsatsin da zubabbin, da tarwatsatsun duk a nuna an tarwatse ko a nuna duk kai ake bi ko duk kai ake so ko duk kai ake goyon baya ko duk garin nan naka ne ko duk jama'a nan taka ce ko duk hannun nan da ake hakan nan to kai haka ake fa ba haka bane <laughs> saboda haka yan ziga masu mulki da ziga masu kuɗi yanzu malamai masu da irin waɗannan wani malamin shi ma yana so a zo a kukkushe wasu malamai a gurinsa sai zauna a zauna da shi ai wani ka ga bai iya nahawu ba kai kwa ka iya bai iya sarfa ba ka iya bai iya balaga bai da ilimin hadisi amma kai kana da shi wani ka ga ai shi kira'a sama ba ta zauna sosai ba kai kwa kira'o'i sha hudu kake da su sai ji daɗi sai ya mai da su abokan hira ta zagin malamai da abokansa da yan uwansa da na sama da shi na ƙasa da jere da shi yana jin daɗi har su zama yan majalisarsa ai ta kushe kowa ana ɗaga shi ana ɗaga shi ai ka ji karatun ka yafi na kowa kyau yafi na kowa kai ai kai din ba na musamman ne a ta mutane ana ɗaga ka to su ma malamai suna da irin waɗannan ƴan tumasancin to malami yana da ƴan tumasanci kaga ba zai karɓi gyara ba ba zai ikhlasi ba ba zai girmama kowa ba tunda an ce masa ya fi kowa an ce ya fi kowa iyawa an ce ya fi shi kadai ne mai ilimi shi takaddunsa sun fi kowanne girma to sai kaga an lalata tunaninsa an lalata zuciyarsa an lalata aikinsa an lalata ah, mu'amalarsa da mutane 'yan kasuwa suna da su malamai suna da su sannan kuma 'yan siyasa ma da masu mulki da masu sarauta duk suna da irinsu to wannan su ne masu me tumatanci. akwai 'yan maula shi ɗan maula ya ƙwararre ne ya san lokacin da zai zo dama zai tambayi yaron gidanka yaya alhaji ka san da yau yana cikin samu saboda shi ɗan maula baya son ya zo lokacin da aka yi asara baya son ya zo lokacin da kasuwa ba ta tafiya ya fi son ya zo lokacin koma yana tafiya eh sai ya zo ya maka maula wani ya iya maularsa akan yara ne akan makaranta ne akan gida ne akan kasuwa ne akan waye ya dai san wani abu na tausayi wanda zai kama zuciyarka shi kuma dan maula sai hada ce yan gidanka gaba daya da sunan matanka da iyalinka kana fita ta ina su Ahmadu da wannan ban ga Allah ko da shi ba sahajiya suna lafiya ko to ita uwar gida ita ma to aka ina mara lafiyar na ashe ya samu lafiya ko ka ji ya san danginka ya san yan uwanka ya san iyalanka ya hajiya ya jikin hajiya kai to alhamdulillah in tara sai ce kai Allah ji kan hajiya duk yadda zai wato sai ka san cewa ashe wannan ma na kusa ne ya ba san komai duk ko tambaya yayi to da haka nan da nan sai ka dace to ai a bai masa kaza to wannan shine wato dan me dan maula to sai mai roƙo shi ko mai roƙo shi dama shi ne mai ziga zai ce maka kai ne damusa kai ne kura kai ne zaki kai ne giwa kai ne karkan da kai ne mugun dawa biya ɗauko dabbobin nan na dawa kaf ya haɗa ka da su kuma ka ji daɗi an ce maka karkanda, da an ce maka mugun dawa an ce maka ɗawusu an ce maka ɓauna an ce maka mugun dawa an ce maka damusa ci da gashi Allahu akbar eh, sauran dan mutum ya ji daɗi da irin wannan kirari da wannan washi da aka yi masa sai kawo na abu ya bayar wannan mai shi ne mai roƙo. to sai kuma mai raraka <laughs> shi mai raraka mafi yawa daga ƙauye yake zuwa ya san yana da dan uwa a birni sai ya a cashe masa gero kwano biyu sai ya ɗauko kaza guda biyu kaza ma kila ta makwacin zai ce kai za ni gaisuwa dan uwana ba ni kajin ka bashi sai ya ɗaura kaji biyu sai ya ɗan ratayo ɗan buhun hatsinsa sai ya shigo birni in ba ka nan zai koma da kazarsa sai ya ganka kun yi ido hudu sai ya ce a shiga da alaji wannan kajin a shiga masa da wannan hatsin to zan koma alhaji sai ya ce ah, to kai ka koma haka ya mana tsaya ina zuwa to sai ya lissafa yana tunanin abinda za ka bashi zai wuce na kazan nan zai wuce na hatsin nan kuma a ciki zai fidda kuɗin mota kuma a ciki zai samu riba kai kuma kai ma kana da hankali da basira ka san dai mutumin ƙauye ba zai ɗauko hatsi kwano biyar ya ɗauko kaza guda biyu ya kawo maka haka kawai ba kuma ya hawo mota ya taho ba sai ka lissafa to a nawa ya zo a nawa zai koma kazan nan za ta yi nawa hatsin nan zai nawa kaga ya kashe misali dubu goma sai ka bashi ishirin kaga ya samu riba goma amma ka bashi biyar tafiya zai har ya je gida yana ma Allah isi to da shi yara da ke ka dai dama ya game zai samu to to duk waɗannan da yan maula da yan da yan wane ne da 'yan roƙo da 'yan tumasanci da 'yan maula da 'yan bara da 'yan raraka su masu bara su ne suke zama a gefen titi su kuma su ko da kwanansu ko da buhunsu ko da jakarsu ko da kaza su kuma ya dangana ga irin shi ma mutumin siffar da ya zo da ita da irin yadda ka ga tausayin za ka iya tsayawa wani ya zo gindin mota kai dame kai dame ka wani kuma ya zaura kai za ka tsallaka ka bashi wani yaro ne wani mace ce wani tsoho ne wani babba ne wani yaro ne ga sunan iri-iri jirin waɗannan suna nan wato akwai inda yake mutum zai iya yin haka akwai inda ba zai iya yin haka ba shi yasa annabi alayhi salatu wassalam a ruwayan bukhari hadisi mai lamba ta dubu da ɗari hudu da saba'in da hudu da ruwayan muslim hadisa mai lamba ta dubu da arba'in da kuma ruwayan nasa'i mai lamba ta dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da hudu annabi alayhi salatu wassalam ya ce daga hadisa abdullahi dan umar matsala wato roƙo ba zai gushe ba da ku har sai ya zo ranar alkiyama babu ko ƙwarzanan nama a fuskar idan kana yawan roƙo kana roƙo to nama fuskar ka kake ciccirewa sai ka zo ranar alkiyama a ganka kwarangwal ko ai tashi da nama amma kai fuskar ka ba nama to da ganin ka an san kai maroƙi ne duk ka ci cinye naman fuskar ka wajen roƙon mutane da kake yi Sana'a wata ruwaya ta Bukhari da musulun daga Abu Hurairata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawan mallakar kaya kai ne da wancan gidan da wancan gonar da wancan kangon da wancan motar da wancan unguwar da wannan estate din ba shine arziki ba shine wadata ba wannan sunansa kuɗi sai ce wadata shine wadatar zuci hmm. in za a baka duniyar nan in baka da wadata sai ka nemi haɗa maka da wata duniyar daban amma kana da wadata iya na gaban ka ya ishe ka sai ka ga wadatar zuci ake bukata ba wai yawan abin nan ba kuma wannan shi yake nuna wasu zaka ga duk irin arzikinsu, arzikin ya hana su ci ya hana su sha ya hana su bacci ya hana su shan magani ya hana su hutu har lokacin iyalansu masu ba su da shi kuma kai magana ce masu arziki ne ai arziki shine wanda ya baka dama kai sallah a matsayinka na musulmi kai addu'a arziki shine wanda ya baka dama kai bacci ya baka dama kai hutu ka huta ya baka dama ka ci abinci ya baka dama kai ta ba lokaci iyalanka Shi ne arziki amma arzikin duk da ya hana ka waɗannan to me amfaninsa a gare ka kai baka samu kayi bacci ba baka samu ka ci abinci ba baka samu ka sha magani ba baka samu ka yi sallah ba baka kula da iyalanka ba baka huta ba ma kaga wannan akwai wahala sosai a cikin sa shine annabi alaihi salatu wassalam a hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi ma mai lamba ta dubu da ɗari biyar da talatin da tara da ruwayar musulun da cikin musuna na imam ahmad da ruwayar abdullahi dan mas'ud da abu hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miskine ba shine wanda yake dawafi tsakanin mutane ana bashi dabino ɗaya ana bashi dabino biyu ba ko ana bashi loma ɗaya ko loma biyu sai dai miskini na gaskiya shine wanda bai samu wata wadata da za ta wadatar da shi ba kuma ba mutane ba sa ganewa cewa yana da bukata balle su masa sadaka kuma baya tambayar mutane komai in kin ga dama su bashi in sun ga dama su ki shi haka nan ya zo hadisin abi sa'id al kudiri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya nemi wadata sai Allah ya wadatar da shi wanda ya nemi kamewa sai Allah ya bashi kamewa a zuci wanda ya nemi isuwa sai Allah ya isar da shi wanda kuma yake da wato daidai da ukiya guda to wannan idan ya je ya roƙo to shine yayi naci ce shi sahabin da ya zo tambaya sai ya ce to ni ina da taguwa kuma wannan taguwa tawa mai suna ya kuta ai tafi ma ukiya don haka sai na fasa tambayar da na zo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata bukata sai na kame na hakura haka hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ba faɗi irin wannan da hadisin Abu Hurairata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake tambayar mutane dan ya tara da yawa to kamar yana neman wato garwashin wuta ne ko ya ko ya karba da yawa ko kuma ya karba kaɗan garwashin wata da yake sawa a fuskarsa sana hadisi abdullahi dan mas'ud yake cewa wanda ya tambayi mutane alhalin yana da wadata zai zo na alkiyama duk fuskarsa an ya kushe ta an jijje mata rauni a fuskarsa saboda wannan wato roƙo da yake yi da kuma wato zuwa a fitar mutane ashe addinin musulunci addini ne na nema ya zuga mutane su tafi kasuwa su tafi gona su kasuwanci su yi sana'a su noma su kiwo su kasuwanci su aiki su karatu kowa ya zama cikin wadata ya zama masu bukata ɗin kaɗan ne ha'a wayi gari cewa ba za a ga masu bara akan titi ba ba za a ga ainihin mutane cikin wahala cikin talauci cikin rashin samu ba ko ba mutane ana ba su don su je su kashe ba in kana ba mutum ya kashe ƙara masa talauci kake ka ba mutum ya juya ka koyawa mutum kamun kifi ya fi ka ba shi kifin gashashe domin wanda ya saba cin kifi gashashe zuciyarsa mutuwa za ta yi tunda kullum ba shi ake a gashe ranar da mai bashin baya nan ba zai iya zuwa inima ba su da aka koya mutane sana'a koya musu ilimi a buɗe wajen koyar da sana'o'i maimakon ka ɗauki miliyan ka ba mutane ka je ka koya masa sana'a in ya iya ka bashi jari ya je ya juya akwai wani ɗan kilif da na gani abin mamaki wasu sun ta wasu biyu sai ga wata mata tana bara a kan titi ɗayan zai bata kuɗi sai ɗan ya riƙa nan sai ya ce ba za a bata ba zo mu tafi ita hmm. ah, ya zan yi sadaka ka hana ne ya ce ba hana ka ne ba zo ne mu tafi da suka je bakin kanti sai siyo ruwa katan ɗaya sai zo ya aje a gaban matar sai ya buɗe ruwan sai ya ɗauko guda ɗaya sai ya aje mata kuɗi ya ce kai ma su yi ruwan ka bata kuɗin duk wanda zai wuce ya ga ruwa take sayawa zai saya ya bata kuɗin ya san ai ba ruwan ne bukata ba ta kare mutuncinta ne ta hanyar aje ruwan a gabanta bayan sati da suka suka tare da ta har ta yi yan rumfa ga lemo ga ruwa ga kaza suka tsaya ce to kaga ni ba kaga mutuniyar ka wani ya wani wani ka gani ma wani zai zo maka bakin mota ne da tushu ai kai ka san ba tishu ko hankici ya nuna maka ga abin da yake siyarwa bai roƙe ka ba amma sana'a kai ka san tana buƙatar ta taimako ya mika maka hankici ko ya mika maka tishu ko ya mika maka goro ko ya mika maka fiya wata yana nuna maka kenan ina da bukata amma ba zan iya faɗa ba sai na fake da wannan sana'ar to kai kuma sai ka bashi jarin da wata rana sai ka ga ya ci gaba a rayuwarsa irin wannan haka za ga kasashe da yawa haka suke yi sai ga wani ya zo bakin titi yana kada jita wani kaga yana sai da tishu wani kaga yana sai da hankici wani yana sai duk mabarata ne fa amma kuma baka ga bara a bakin su ba sana'ar da suke zaka duba kankanuwa ce sai ka dauki jari ainihin wato sai ka ba su irin wannan shine musulunci yake ziga mu akan mu wannan mu taimaka mu yi sana'a mu yi aiki don mu taimaki marasa shi mu ɗaga, su mu kara musu daraja su je su nema su rike kansu su rike iyalansu to Allah ya wadata mu Allah ya mana arziki Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya malam mai tambaya tana cewa ta haihu ne sai jinin ya ɗauke kafin kwana arba'in bayan kwana shida sai ya sake dawowa har yanzu bai ɗauke ba gashi har yau har ya haura kwana sittin amma yanzu ruwan ƙasa ƙasa ya koma yaya zan yi da azumina akwai buƙatar ki je asibiti shi jini na biki na haihuwa shari'a ta masa iyaka da kwana arba'in amma zai iya ɗaukewa a ranar da aka haihu ma kin haihu yau sai jini ya ɗauke wa sai ki wanka ki ci gaba da sallah kin haihu bayan sati ɗaya sai jini ya ɗauke sai ki wanka ki sallah bayan sati biyu bayan sati uku sai kika ga bai ɗauke ba har ya kai kwana arba'in to sai ki tsaya daga nan ki wanka ki ci gaba da sallah ko yana zuba ko yana zuba in ya haura kwana arba'in ba za ki daina sallah ba sai dai ki je asibiti ki nemi maganin da zai tsayar da shi to kiman naki din nan kin ga yana miki wasa ya zo ya yi sati ya ɗauke ya ƙaru ya ragu to sai ki je asibiti ki ji wai jinin haihuwa na ne har yanzu bai ƙare ba ko ko wani ciwo na samu nake bleeding nake zubar da jini kin ga likita zai bincika sai ya ga maganin da zai baki wanda zai tsaye da jinin sai ki ci gaba da ibadaki saboda haka in dai jini kika ga ya haura wannan kwanakin ko da brown ne ko shuɗi ne ko ja ne ko ma wani kala ne ko baki ne kawai ki je ki yi wanka ki ci gaba da sallah malam yaya lajjubar ziyarar makabarta yake kuma menene falalarsa zuwa makabarta kashi uku ne akwai zuwa makabarta a shirkance akwai zuwa makabarta a bid'ance akwai kuma zuwa makabarta a sunnance hmm. bambancin su shine zuwa makabarta a sunnance shine wanda ya je makabarta dan abu uku na farko domin ya raya faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fa zuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah hmm. da na ce ku daina zuwa makabarta lokacin alfahari ake sai ce kai kai dan garin kai dan garin nan ne in mun isa mu je makabarta ka nuna min kabarin kakanninka nawa ne ni nuna maka wancan kabarin da wancan da wancan da wancan da wancan duk kakanni na ne wannan gaggona ne wannan innata ce wannan kawuna ne wannan abokina kai nuna min naka alfahari ake da zuwa makabartar sai aka ce a daina zuwa to daga baya da aka fahimci cewa ba wannan bane bukatar sai aka canza cewa ku je yanzu za ta tuna muku lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da daddare ya tafi makabarta don ya je wa sahabbai addu'a kenan zuwa yunkurin tashi a je makabarta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan na biyu ana zuwa makabarta ne don a tuna lahira ba dan kai alfahari da wanda suke kwance ba a'a sai dan ka ga alhaji ga gashi a kwance malam wane gashi a kwance his excellency wane gashi a kwance honorable wane eh, sanata wane alhaji wane hajiya wance aboki wane professor wane doctor wane sai kaga cewa shi duk abin da ake da shi a duniya ƙarshe mutuwa zai kowane mukami ka rike kowace dukiya ka rike kowane ofis ka rike kowane ilimi kake da shi wata rana sai an ganka a cikin ƙasa wannan sai ya sa ka rage guri ka rage alfahari da takama da girman kai da jiji da kai ka dinga tuna cewa wata rana kai ma za ka zo ka kwanta yadda malam wane ya kwanta ya fi ka ilimi ya fi ka karatu amma ya kwanta ya fi ka ilimi amma ya kwanta ya fi ka takardu watakila profesan ma hadda ƙari amma ya kwanta doktan hadda ƙari ya kwanta alhaji wane ne mai dukiya shi ma ya kwanta kaga sai ka tuna me sai ka tuna lahira to wannan shine abu na biyu na uku shine zaka wato ainihin yi musu addu'a su mamatan zaka yi musu addu'a assalamu alaikum dara qaumun mu'minin bai na sha Allah bikum lahikun ka musa addu'a ya gafirin lahu lil mustaqdimina mina wal ka yi addu'a gare su yi addu'a ga waɗanda suke kwanci a gurin ka kuma yi musu sallama waɗanda ka san su kaga wannan shine a sunnance kenan zuwa makabarta a bid'ance kuma shine ka ɗauki wani nau'i na ibada ko wani abu cewa zaka je yi a cikin makabarta inda ba a yi wanda wasila ne zuwa ga shirka ce tashi ya ce to ai saboda kabarin wane wali wane ne akwai dan sanyi sanyi a gurin akwai dan danshi danshi a gurin akwai dan kaza kaza a gurin bari in je ziyara gare shi in zauna a gurin in yi lazimi kaza ko ne addu'a kaza ko ne zikiri kaza da itikadin cewa kamar addu'a ka a kusa da kabarin ko a daidai kabarin ko akan kabarin fi karbuwa kaga wannan mutum ya aikata me ya aikata bid'a inda shirka take shigowa kuma wajen ziyarar makabarta ka ɗauka cewa wannan da ke kwance a cikin kabarin in ka gaya masa bukatar ka ta biya ba ana yin ba wani ya je ce ya kai shehiwa ne ko ya kai waliwa ne ko ya kai malamwa ne ko kai mai girmawa ne muna da bukata ina cikin larura ana cikin damuwa ka biya mana to yanzu ban da damsul basirati wanda Allah ta'ala ya ɗauki ransa ya je ya kwanta a kabari yana jiran hisabi ya za ka je ka ce ya biya maka bukata kai ka san mai biyan bukatan nan Allah ne shi yake da bukatar kai masa addu'a ba kai za ka je ka gaya masa taka bukatar da taka damuwar ba a'a shi damuwarsa za ka gaya wa Allah ya masa Allah wane yana kwance in dan aljanna ne ka kara shi ciki ya kara shiga sosai in dan wuta ne Allah ka fito da shi ka kai shi aljanna idan abin da ya maka munana ne ka yafe masa in kyawawa ne ka karba ka amfane shi da zuwa makabarta amma in ka je gurin sa cewa shi ka je da larura wata ta ce ba ni da ɗa kai mai wannan kabari ba ni wani ya ce ina da kasuwanci amma kasuwancin ya tsaya ya kai wannan mai kabari ba ni wani ya ce a Najeriya muna cikin wahala ya kai wanda kake kwance a wannan kabari fidda mu to shi ma ya fita daga cikin inda shi ma kabarin nasa shi ma kabarin nasa ba a Najeriya yake ba to saboda haka wannan shine ziyartar makabarta a shirkance shine ka ɗauki haƙƙin Allah ka kai wa wanda yake kwance a cikin kabari ziyara a bid'ance ka je kai wani abu na Allah a cikin makabartar da nufin cewa a nan ya fi a masallaci ya fi a gurin da Allah ya keɓance domin ibada Ga shi ba bauta musu kai ba amma wannan zai iya bayuwa Allah ka je ka bautawa a cikin makabartar amma kuma wato da itikadin cewa kamar yin bauta a gurin ya ji ba su ka bautawa ba ba su ka roƙa ba Allah ka je ka roƙa amma a gurin da itikadin cewa to naka wannan ba shirka ne, amma wasila ne zai iya kai ka wata ranga ka je kai shirka saboda haka shine bambanci tsakanin ziyartar makabarta a sunnance a bid'ance a shirkance saboda haka sai mutum ya ga yadda zai kiyaye bida'a da shirka a wajen ziyarar makabarta ya yi ta yadda shari'a ta kawo da kuma abubuwan da ake yin an je makabarta muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akwai faro katon uku daga hafsa kagarawal a bawa malam Allah biya mun bukatuna liyafu na yara da riguna a bawa marayu Allah ya ji kan babana ya mana albarka ni da mijina to Allah ya ji kan babanki ya miki albarka ke da mijinki waɗanda suka musulunta akwai patient yakubu mai shekara 25 eh, daga nayinawa ta zo ta karɓa addinin musulunci akwai fatima yakubu mai shekara 25 ita ma ta zo ta karɓa addinin musulunci wato ai ta koma kai fatima yakubu akwai mary shitu mai shekara sha takwas ta zo daga ayaba ko dilliri ko ayaba ne ayaba sosai to daga ayaba dilliri yanzu ta koma maryam shitu daga mary shitu ta koma maryam shitu wacce daga feshen yakubu ta koma fatima yakubu ka muna addu'a Allah tabbatar da su a cikin addinin musulunci Allah karba addinin su wanda yace an dauke min ɗana a kofar gidana an bar min lamban waya ko ba ta shiga mala ta ni da addu'a to Allah ta'ala ya bayyanar da danka da aka ɗauke akwai ta baiwa Allah ma ta ce mata addu'a ita ma yau wata hudu da kwana kusan bakwai bata ga danta ba kuma ta yi ta buga wayarsa ba ta shiga kuma tana neman a ta da addu'a Allah ya bayyana shi to Allah ya bayyana shi a ta mu da addu'a za mu fara jam to Allah ya sa a ci jam din Allah ya sa a samu maki da yawa da zai sa a shiga jami'a a karatu mai amfani malam asa yaran macin addu'a to muna musu addu'a Allah ya shirya su in shiryayyu ne in ka gararu ne Allah ya shiryar da su akwai mara lafiya Allah ya bashi lafiya za mu yi jarabawa na promotion muna roƙon addu'a to Allah ya sa promotion din ya zama alheri ya kuma samu ci gaba da sauran bukatu na jama'a duka muna tawassali da sunayen Allah da sufofinsa madaukaka duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai abin tsoro Allah ya tsare masa Allah muna roƙon ya bamu duniya mai kyau ya bamu lahira mai kyau ya tsare mu azabar wuta Allah ji kan mu da suka rasu masu rai mu da su Allah sa mu cika da imani Allah muna roƙon masu lafiya cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu wadata Allah ya sa wadata su dawwama cikin alkhairi da ci gaba da taimakon jama'a da taimakon addini da taimakon kansu wanda ba su da wadata Allah ya ba su wanda arzikinsu yake sama Allah ya rike musu wanda yake yin ƙasa Allah ya tare musu waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsare musu lafiya wanda suke da iyali Allah ya musu albarka su da iyalin wanda ba su da shi Allah ya ba su masu albarka wanda suke karatu suka gama Allah ya ba su aikin yi wanda suke tsaka karatun Allah ya ba su nasara a karatu wanda suke da aure da iyali Allah ya wansu albarka da iyalan wanda ba su da iyalan Allah ya ba su masu albarka wanda suke da damuwa kowace iri ce Allah ya yaye musu Allah muna roƙonsa ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wannan wannan ta mu Najeriya Allah ka mata albarka Allah dukkan bala'i da yake tattarowa Allah ka tare mana shi Allah muna roƙonka ka wa wannan arziki ka wannan ƙasa ta mu arzikin lafiya kai mata arzikin zaman lafiya Allah ka bunƙasa kasuwancin mu Allah ka bunƙasa noman mu Allah ka bunƙasa kiwon mu Allah ka bunƙasa mu Allah muna roƙonka shugabanni na ƙwarai masu amana masu kirki masu tausayi masu adalci Allah muna roƙonka shugabanni masu amana masu gaskiya masu adalci masu son talakawa masu yin aiki don su kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da alkhairinka Allah ka raba da mu Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah muna roƙonka ka bamu jannatul firdaus Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al rahatan lana min kulli shar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka